أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai da ya ƙaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta ashirin da takwas ga watan jimada akhir wato watan shida bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara talatin da tara wanda ya daidai da sha shida ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam idan lisani ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas hudu mu ta yau tana magana game da haƙƙen ɗan’uwa musulmi akan kan ɗan’uwansa musulmi. Alhamdulillah, Lazi hadana lil’Islam, wa wafaka na littaba’i hadayin Rasul, Sayyidil Anam, wa ashadu Allah ilaha illallah wa hadahula sharikala, wa ashadu anna Muhammadan, Abdullahi wa Rasulu, khairu man sallah wa sama wa tasaddaqa wa hajji. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والحلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وحافظوا على أوامره وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون باين هكا يا كو يا مسلمين kamar yadda ne ambata hudu ba tana magana shine akan haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi shi musulmi duk inda yake inda ya musulmi ne ya yarda ya amince ya yarda da ɗan uwansa yana da haƙƙi a kansa wanda kuma haƙƙin nan ya wajaba ya bayar da shi akan mai shi kuma ya amince da cewa ba da wannan haƙƙe ga ɗan uwa musulmi yana daga cikin ibada Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin wa'annan haƙoƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala ya wajabta mu musulmi su akan ɗan uwansa musulmi tun da haka ne ko to lalle aikata wa'annan haƙoƙin bayar da su ga uwa musulmi ya zamo ibada ya zamo kusantaka ga Allah subhanahu wata'ala ba tare da shakku ko wata gaddama ba daga cikin wa'annan haƙoƙin ya ku uwa musulmi haƙƙe na ɗai daga cikin haƙoƙin nan wajen guda bakwai idan lokaci ya ba mu za mu yi magana a kai haƙƙe na ɗaya wanda ɗan uwanka musulmi yake da shi a kanka kai ma musulmi haƙƙinsa ne idan ya haɗu da ɗan uwansa musulmi ya yi masa sallama kamun ya ce mai sabbe ne ko ran kai daɗe ko Allah taimaki honorable ko Allah taimaki excellency ko Allah taimaki wane ne duk abin da za ka ce kamin komai ka ce assalamu alaikum sannan kai mai al'ada ranka daɗe duk abin da za ka fara ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamun ka ce sabbe ne ko ranka hidade ko Allah sabbe ne ko Allah taimake ka ko Allah shi ma ko Allah ya kai ka ko Allah duk abin da zaka faɗa to ka fara sallama saboda sallaman nan neman aminci ne ga Allah ka ce amincin Allah ya tabbata gare ka da rahama Allah da albarka Allah su tabbata gare ka ya kai dan uwana musulmi ya ce kai ma amincin Allah da rahama Allah da albarka Allah su tabbata gare ka to sannan duk abin da za a biyo baya a biyo kai mai addu'a ta musamman to haƙƙin dan uwa musulmi ne ga dan uwansa musulmi ashe in ka san haka kuma ka gamu da dan uwanka musulmi kai rigirgi kamun yayi kai kai saboda mi wata falala ce daga sa kakka yadda ta kucce kada ka gamu da dan uwanka musulmi wanga da hulla kai da hulla wanga da tagwa da wando kai da tagwa da wando kila kai da jallabiya shi da jallabiya ko da riga kai da riga ko har da rawani wani ma har da malfa ya wuce ka wuce kamar arne da arne wai baka san shi ba wai ba shi ya ku guda ba wai ba dan garin ku bane wai kila dan wani fati ne kai kuma dan wani fati ne shikenan sai ka wuce shi wuce kana musulmi yana musulmi da Allah duk musulmin da ka cikin garin ƙasa ga samu ba bai gana ganin haka kana taya dan uwanka musulmi ka gamu da shi in dai ba kai kai farat kai mai sallama ba to shi wuce dai zai kai wani ma da za yi sallama wallahi wani lokaci ko kula da kai bai in ba ya duba ya ga kila kana da wata babbar riga ta musamman ko ya ba ya ga irin motar da ka aje ko abin da ya kama da haka ko ya ga kana da tumbi ko babban waya ya san kila ta shi dai zai ya amsa ma sallama amma ba haka ba ko dibin ko dibin kama dibin alheri bai ma bale ma yayi tunanin ya yi maka sallama shi in ma yi mai abinda zai faɗo mai gare kila roƙo ne za yi saboda kai ko kana tambadadde sarkin roƙo duk da sallamar da ya kamata ka yi kai mutum ya amsa saboda al'ada ka ta shigantaka ta roƙon mutane ta hana ma ya kula da kai ya amsa sallamar ka kaga rahama da ke tsakanin ku abin ya zama ya tafi kenan wannan yana daga cikin haƙoƙin musulmi akan dan uwansa musulmi idan ya hadu da shi ya masa sallama kamin ya ce komai ya yi masa sallama shi ko ya ce ya amsa mai yadda ya yi assalamu alaikum kai ko ka ce wa alaikumussalam assalamu alaikum wa rahmatullah kai ko ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai ko ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh saboda me saboda Allah mai girma da daukaka ya ce idan ɗan uwanka musulmi ya gaida kai da wata gaisuwa ita ce assalamu alaikum aƙalla Allah ce to kai ko da ya gaisuwa da ita ka gaisai da wadda ta hita ya yi ma gaisuwa ta musulunci to gaisashe da wadda ta hita assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ka yi wadda ta hita assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kai wadda ta hita Allahumma sai dai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu kan babu ta hita sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ce ko kuma akalla in baka yi kokari ba ka mai san mai irin wanda ya maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam sai ya ji sanyi ya ji daɗi ya ji natsuwa ya ga dan uwa ne musulmi amma ya maka sallama ka ce muhim ko yawwa ko sannu ka dai ko ka dibe ɗaya ka wuce ina aminci wanda ka gamu da shi kai mai sallama ya yi ma kallon banza don Allah akwai aminci kaga tun da nan babu alama aminci kenan to wajibin ka dai dan uwanka musulmi ya yi maka sallama ko dan karamin yaro na assalamu alaikum wajibin ka ne ka ce wa alaikumus salam ka nuna mai musulunci ya kula da yaro ya kula da babba kaka dauki karami ne kai ta wato ne kaka dauki karami ne kai ko ka gane ka ki mai sallama ba haka annabi ya kai ba in annabi ya hadu da yara kun san haƙƙe ne karami yawa babba sallama yaro yawa babba sallama amma in yaron ya san abin da aka ce sallama. to shi bai sani ba kai ko ka koyar da shi da haka idan annabi ya samu sallama ga kananan yara sai ya amsa in bai samu ba sai ya musu sallama don mi koyarwa gare su har yanzu akwai jahiliya kaga matasa to ya musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin kayi sallama kuma ka sa da rahmatullah kuma ka waye huska ba su cawon ga mayina ko kana da saje ko ba su cewa mayina kai tsaye za ka ji wani amsa wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko ba aiko yi wadai sun samu aminci ka samu aminci ka wuce amma ka biya tunzure da rai tun da ƙananan yara na su ba su gaishe ka ba kai baka gaishe su ba kenan kai baka koya musu ɗabi'un addininmu na musulunci ba wannan kuskure ne da maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wasu mutum biyu musulmi da za su haɗu da junansu idan suka haɗu da juna ɗayan ya ce assalamu alaikum ɗayan ya ce wa alaikumussalam sai a haɗa hannuwa yi musafaha amma tsaya ka jiya ba ƙeta aka yi ba cikin musafaha ba wani in ka ba shi hannu wallahi sai ka kucce zai mace ma faruta ba a yin haka nan musulunci bai da ƙeta la darara wala darar hannu ni baka mu yi musafaha ka haɗa hannunka da ni amma ka mace ni da kyar ne kucce gobe ina kuma baka hannu ko babu waɗanda haka nan akwai wallahi wani in yan ka ba haka an ka ce ai baran kai dade ai ba nan na aka gwada mazakutan ba eh ya baka hannu ba shi sai ku hada ba saka kaza kai ba ka dai hada ya san kai kun hadu amma dai ba ka matsayi ba ran kai dade ba matsa akai ba ka bashi hannu ya baka kai musafaha shine musulunci yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu sadda mutum biyu za su hadu musulmi su hadu da junansu su yi sallama su yi musafaha face Allah ya gafarta musu kamin su rabu waje kasuwanci za kai ka samu gafara nan da nan faɗa shi sai da gumi sai da hetur tireda manja kayan marmari wani kasuwanci na za kai gafara yanzu yanzu ka same ka akwai irin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi sai ya musafaha ko ba ku yi ba ya wuce ka wuce Allah ya gafarta muku kamin ya yi nan ya kai nan Allah ya ce na gafarta muku ya bayi na musulmi akwai gara basa ta wuce wannan sai ka gama dan uwanka musulmi ka wuce ya wuce babu gara basa babu rahama babu gafara bai yi ba ko yayi a gyara wannan hadisin abu dawud ya ruwaito shi da ibnu maja da kuma tirmidhi daga cikin haƙƙin dan uwanka musulmi idan ka haɗu da shi ko kuma haƙƙin da ke gare ka haƙƙin da ke gare a kan ka kai idan ya ce asham ya yi atashewa kenan sai ka ya ce alhamdulillah to sai ka ce mai yarhamukallah ko ka ce mai yahdikumullah in ya ce alhamdulillah to kai ko sai ka yadda shi yarhamukallah kai musulmi ne shi musulmi ka ce mai yarhamuka kalla? ka a ce ma kai ko yarhamuka kalla? kai ta dibi mai kai da ya ce ma yarhamuka kalla. a'a rahama Allah ya ce Allah ka ce alhamdulillah shi yasa ni ko ni ce ma yarhamuka Allah kai ko ka ce gafirullahu li wa lakum ba shi kenan ba ni na yi atishewa na gode ma Allah ka gaisa ni ko na mai da gaisuwa to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar saboda wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma hadisin Imam Buhari ne manzon Allah ya ce idan ɗayan ku yayi atashewa yace alhamdulillah to dan uwansa na kusa gare ko makwabcinsa ko abokinsa da suke tare shi kuma ya ce masa yarhamukallah idan ya ce mai haka to daga cikin abin da zai ce mai ko dai ya ce mai ya hadikumullah wa yuslihu balakum ko ya ce ya gasilullahu lana wa lakum domin idan ya ce wallahu wa lehu balakum ko da akwai yar talallaɗiya da wata yan makarkata da wata yan gargada ga wancan to yanzu ka neman mai shirya da kuma gafara haƙƙi na uku idan ɗan uwanka ya rashin lafiya ba sai ka haɗu da shi ka ɗora wala na an jaka rashin lafiya na ta kokarin buga ma waya na ta kokarin in zo amma amma ai ka san abubuwan abubuwan wa baka dai kula da haƙƙi na ba in yi rashin lafiya muna sallah tare da kai alƙiblar mu guda masallacin mu guda addinin mu guda manzon mu guda wurin da muka so mu koma guda shine aljanna in yi sati guda ban da lahiya kila ina asibiti ko ina gida kwance ko dai ka buga min waya ka gaisan baka yi min ba sai ka haɗu da ni ka tsora dahe dahe dahe dahe mai za ka yi illa kai shirin ka dai to lallai haƙƙin ɗan uwanka ne bai da lafiya ka je ka ga yadda shi ranka ya daɗe ba sai ka kwashe dukiya ba in dai akwai ta don Allah a taimaka don mabukaci na yana da bukatar taimako yana kwance ba yi da lafiya yana bukatar taimako bi yan dubbai mana in ko iri na kake baka da bashi ɗari biyar sai in ka ba mara lahiya ɗari biyar ka gama mai da addu'a ka yi sharri in ba ka da ɗari biyar don Allah ba shi ɗari biyu babu ɗari biyu ba shi ɗari babu yi mai addu'a ka tahiyarka duk dai ka ɗauke haƙƙi ne a kanka to in dai baka da dubbai baka da ɗari biyar baka da ɗari baka da ɗari biyu bai yiwa ko ka zan ka da addu'a ga ɗan uwanka musulmi kam to duk gaba da su kucce ga ɗan uwanka musulmi ya rasa ko guda gare ka wannan hasara ce wannan bai yi ba ba koyarwa addinin addini mu bace da haka in ya zo ya dube shi bai da lahiya ya yi masa addu'a na neman Allah ya bashi waraka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Buhari da Muslim manzon Allah ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi akwai haƙƙoƙi guda biyar ba wai haƙƙi biyar bane kawai akwai haƙƙoƙi guda biyar daga cikin haƙƙoƙin nan idan ya ce assalamu alaikum ka ce mai wa alaikum assalam sannan idan bai da lafiya ka zo ka dibo shi sannan idan ya mutu to a yi sallah tare da kai kuma a je makabarta tare da kai ka ji kai da dai eh ga wata malam ka jiya in an kai sallah an haga masalla ba zama haka bisa babbar tabarma ka jira a dawo ba tare da kai za a sallah kuma tare da kai za a makabarta haƙƙi ne na ka rikai shi in baka rikai shi ba yan ƙananan nan talakawa da ka gani sun rikai sun dawo da lada kwatan kwatin dutsen uhudu so biyu kai ko so guda don Allah ranka hidade da ta an kai miliyan biyu na za'aba wanda ya yi sallah ya zo makabarta wanda ya tsaya za a ba shi miliyan ɗaya wallahi yana ganin tabarman nan sai dai kula ta ɗauke da iska ba a raga ko mutum guda wallahi kowa sai ya taimaka basta amma tun da kira dani ne ko a kira ne na lada baka san shi ba baka gane ba baka gaskanta ba baka yadda ba baka aminta da shi ba sai kai zaman ka kila kana da mota ko kana da karhi ko kana da mashin ko lahiya lau kake sai kai zaman ka wai kai babba ne sai an dawo a kabe Allah ya jawarta kai baka san ka baro kwashin lada kan ga hanya ba doron kai da zuwa akai makabarta ka je algama ta malam har malaman wani ya kashi wuce gaba a bada sallah in an gama sai kuma yi zaune wai sai an dawo to ka samu kiradi guda amma gida guda ya kuce ma masu dan wandon nan eh, zanzaro ya samu kiradi biyu gagwa kanan da guda wata da ma wani kenan to ranka ya daɗe zuwa aka yi makabarta shi ya haƙƙin dan uwanka akan ka kai mai sallah kuma ka zo makabarta ga addu'a ta wurin sallah ga rika ne makabarta in ka zo can kuma ka yi mai addu'a Allah shi ba shi a tasbita ka nemi mai gafara sannan a dawo gida sannan zai ka zuwa harkokinka ka dauki haƙoƙin nan sannan in ɗan uwanka musulmi ya ce wa ne ka ce na'am don Allah ina gayyata ka na ɗan shirya ta tuni ta makka ban ma faɗa ma ba ina da son ganin ka gidana ina gayyatar ka kawai ko ne buga ma waya don Allah wani ina son ganin ka don Allah ina son ganin ka gidana haka da kai babba ne zo yana daga cikin haƙƙin musulmi ga musulmi yanzu kawai ciyaman malam bello musa jega kawai ya koma gida sai ya ce ma liman eh faɗa mana idan ka ina son ganin su gidana gobe wajibinmu ne mu yi makarkata mu hau mashin mu isko shi gida daɗa ko komi zai oho to shi haƙƙin musulmi akan musulmi mutum nawa ne yau ƙarami zai kiran babba yanzu? wani ko ƙaramin an hakire shi in ba ya san harka ba ce bai zuwa ko yana zuwa bai zuwa to haƙƙi ne a kanka in ya ce wani zo ina son ganinka amsa mai sannan yi ato shewa ka ga yadda shi da kuma maganar aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa an abiha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin buhari da muslim ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama hakika ya ce ya kasance zai zo diba wasu daga cikin ‘yan uwansa idan ya zo sai ya ce ya Allah ubangijin rashin lafiya Allah ka gusar da wannan rashin lafiyar kai ne mai ba da lafiya babu waraka in ba waraka ka ba waraka kuma taka wadda ba ta barin masassara ya Allah ka bashi lafiya ma'ana Allahumma rabban nas azhabil ba'sa washfi anta shafi la shifaan la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam haƙƙi na hudu ga ɗan uwa ga ɗan uwansa musulmi idan ya yi rantsuwa to ya bar rantsar da rantsuwar da kawai matakka ɗan wani abu ya shiga tsakaninku ko yaron ka kai hushi da shi ka korai kawai ɗan uwan kai abokin kai cewa ne wallahi tallahi yau za a mai yau wallahi yau zai koma gida to in dai ba tambadaddan Allah kake ba to mai sashi gida sai ka barrantar da shi in baka yi haka ba ka sa shi kafara to haƙƙi ne ne yake wallahi sai ka mai saiwa ne ko kana da kuɗi ana haka ana kumukumu za a harka addini kace wallahi sai ka bada naira dubu goma kuma ka hin dubu ɗari biyar da ya ce wallahi sai ka bada goma in ba ka iya ƙarawa ba da goma ɗin nan sai ka barantar da shi haƙƙi ne ne a kanka in ba ka yi haka ba ka ci mai mutunci duk yi rantsuwa ya ce ga abin da za ka yi to wajibinka ne ka yi in dai abin nan bai hi ƙarhinka ba wannan shi zai barantar da shi daga ainihin yin kafara ta rantsuwar da ya yi wannan kuma hadisin barra ibn azim radiyallahu anhu Allah shaida da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hore mu da cewa mu zo mu gaida mara lafiya mu bi jana'iza mu ainihin ainihin idan mutum ya tashi cewa mu gaida shi sannan in mutum ya yi rantsuwa ya ce lalle sai mun yi kaza saboda yana matsayi gare mu to mu yi mai abin nan sannan mu taimaki wanda aka zalunta sannan wanda ya kira mu yi mu zo mu amsa kira ne sannan mu watsa sallama ga wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka ba mu ikon bibiyar dokokinka da shari'arka da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu shugaban ƙasanmu Allah ka ƙara masa hikima da jagoranci Allah ka bashi fasaha da dauriya Allah ka gama shi da mutanen kwarai abokan aiki ne 'yan majalisa ya Allah ka karkato mana su su ba da gudunmuwa Najeriya ta miƙe a ci gaba da aikin da zai amfana da 'yan ƙasa musulmi mu da wayanda ba musulmi ba ka shiryar da mu shiryar da ba fita bayan ka sa mu gama lafiya in mutuwa mu tato Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdullahi ila yawmiddin وهو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا hakika daga cikin haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa haƙƙe na biyar kamar da ni ambata muna lalle idan ka haɗo ɗan uwanka musulmi ka yi masa nasiha in ka gaya kuskure idan ya ce yana neman ka yi mai nasiha ta aron kaza ka yi mai nasiha na rika ne wuri kaza ka yi mai nasiha na bashi kaza ka yi mai nasiha na mai kaza ka yi mai nasiha duk da wanda bai nema ba kure ya yi to ka yi mai nasiha haƙƙin ɗan uwanka na musulmi ka yi mai nasiha ba ka kama mai kallon banza ba ba ka kulla mai keta ba ba ka kulla mai sharri ba ba kana neman mi zai same shi ba a kai mai nasiha duk lokacin da bukata haka ta kama to kai masa nasiha duk abin da ya kamata ka wada mai na nasiha ka wada mai gaskiyar magana ko zai zarge ka wata rana wallahi sai ya yaba ka wannan ko saboda maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yace lokacin da ɗayanku yan neme shi nasi ɗayanku ya nemi ɗan uwansa nasiha to yayi masa nasiha in ji as-sadiqul Allah allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addinu nasiha addini nasiha ne abu na shida mutum ya soma dan uwansa duk abin da yake so ga kansa kana son ka zama honorable shi ma ka so mai kana son ka samu kuɗi shi ma ka so mai kana son ka samu mata ta kware shi ma ka so mai kana son ka samu ɗiyan kware shi ma ka so mai kana son ka samu gidan kware shi ma ka so mai kana son ka samu mota kware shi ma ka so mai kana son ka samu ilimi mai albarka shi ma ka so mai kana son ka samu ma'aikata ta kware shi ma ka so mai kana son ka samu aljanna shi ma ka so mai duk mu za haka wallahi mu gani sai Allah ya lilwanta rayuwar mu yayi muna budi ya sa mu komai namu na rayuwar mu albarka duk abin da kake ƙi ga kanka ka ƙima ɗan uwanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Buhari da Muslim suka fidda shi suka yi ittifaki a kansa cewa ɗayanku ba zai zamo mai imani ba imani na gaskiya sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa mutum ya ƙima ɗan uwansa abin da yake ƙima kansa da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wa yau hadisin Buhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace misalin mumini misalin mumini da dan uwansa mumini ga soyayyarsu da rahamarsu da tausayin da ke tsakaninsu kamar misalin jiki ɗaya ne jiki ɗaya jiki na rabuwa da jiki jikinka wani bangare na rabuwa da wani bangare to game da tausayi da rahama da jinƙai da soyayya haka ya kamata mu zamo da ‘yan uwanmu idan ɓangaren jiki yana masassara ɓangaren jiki yana kwana idan ɓangaren jiki bai da lafiya ɓangaren jiki yana da lafiya hauren kaɗai bai da lahiya duk jikinka ya lalace kunne bai da lahiya duk jiki bai da lahiya ijiya ba ta lahiya duk jiki bai da lahiya haka manzon Allah yake sun mu zamo da mu da ‘yan uwanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa a hadisin Buhari da Muslim yace mumini da mumini kamar gina ne kamar bulo ne kana ya dauko bulo guda ya tada gina yana yiwa bulo ɗaya ya tada gina bai yiwa sai ka hada wanga bulo ka hada wanga bulo ka hada wanga bulo ana daurewa da siminti komi simintin ka bulo guda bai tada gida ko yana yi yanzu masallacin ga bulo guda na sai da an ka hada da wancan da wancan da wancan da wancan da wancan masallaci ya tashi to haka gina take yadda bulo da bulo sun ka tabbatar da gina haka aka sun mumini ya tabbatar da dan uwansa mumini ya taimaka mai su yi komai tare ya zama mai jikai da rahama da alkhairi gare shi abu na bakwai na ƙarshe mutum ya mutunta dan uwansa musulmi ya girmama babba honorable ne Allah ya ba shi zama honorable girmama shi Allah ya bashi ba kiyayya za kai ba ba gaba za kai ba ba adawa za kai ba ba shi girman da Allah ya bashi ba roƙo ba ne Allah ya taimake ka Allah ya ma jagora shi kenan ranka kai dade ba matsala ba ce Allah ya bashi sarauta girmama shi idan ga kujera wurin sama ba shi ya zauna kai koma ga karama in akwai in babu koma ƙasa ko girma na shekaru ko girma na matsayi ko girma na ilimi ka girmama shi sai Allah ya girmama ka kar ka zamo kai in ka zauna ga kujira wai kowa baka ba to ba dan kware kake ba ka da ladabi in dai kana da ladabi ka san akwai na gaba gare ka in ka ce kowa baka ba to baban ka ya zo mu gani in dai ka ce kowa ba babba bane to baban ka ya zo mu gani shin zaka zauna ga kujera baban ka ya zauna kasa in dai ba dan banza kake ba wallahi dole ka ba baban ka wuri to yadda kaka girmama baban ka girmama wani babba mana sai Allah ya girmama ka girmaman musulunci sai ta samu gare ka amma don an haga ne babu mai girma gare ka kowa da kai da shi ba ruwanka baka darajar ta kowa wallahi baka ko daraja ga jama'a da haka mu zamo masu irin wannan biyayya na girmama babba sannan kai ko babba ran kai dade kai ko girma karami mutunta karami yi rahama ga karami kada ka zama Allah ya baka matsayi kai daga kai kawai ka kai busa masa iska da kuran mota da yin gida ka tare nai. da mamaye shi ba ruwanka da shi wallahi kai ko baka bashi hake ne ba mutunta shi darajanta shi yi mai alheri yi mai sallama doke shi dan uwanka kai ko kai mai abin da Allah ya ce kai ko in baka yi haka ba kai ko ka zama babban banza saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisin Abu Dawuda da Tirmidhi da isnadi mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai tare da mu duk wanda bai girmama manyanmu ba haka nan duk wanda bai ji kan ƙanana ba bai yi tausan ƙanana ba manzon Allah ya ce bai tare da mu kai ka zan baka tare da manzon Allah ya kai hasara ko mi girman ka wallahi kai hasara baka tare da manzon Allah to wallahi ni dai ni dai ban kosan ka wallahi ban ta ni ban ta da kai ni ni da ma kowa ba ni ma ban ta in dai baka tare da manzon Allah ni ma ban ta da kai kai shirya ga manzon Allah kowa ka kinkashi a ciki da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abu Dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin girmamawa Allah akwai girmama masu hurhura kaga da mai hurhura kai ko kana haɗi? da Allah dan jaye ba shi kila ma abokin babanka ne hurhura abin girmamawa ce in dai ta musulmi ta ba ta kirista ba eh, in dai musulmi ne da hurhura to girmama shi amma in fasto na da hurhura dai mace shi da Allah shi san inda yayi eh mace shi san inda yayi ba shi aka ne musulmi an ka ce ya Allah duk mafi taimakon addini duk inda suke Allah ka ƙara taimaka musu ya Allah ka ba mu ikon haɗa kai da uwan uwanmu ya Allah ka ba mu ikon soyayya da uwan uwanmu musulmi ya Allah ka ba mu ikon tausaya ma na tausaya ma Allah ka ba mu ikon girmama na girmamawa Allah ka girmama mu da aljanna ya Allah duk mai taimakon addini da dukiyarsa da ƙarhinsa da dibararsa Allah ka ƙara mai Allah ka buɗa mai Allah ka wasa'a mai akwai matasa kuddamul islam masu wa musulunci hidima ku ji masallacin ga ba irin ɗakin matarka wajen za ka ga wani ƙura-ƙura diba da Allah diba ka gani daga kai ka diba kai kana ganin tun gina shi haka yake wasu bayan Allah ne Allah ya ware muna masu a masallaci irin wannan hidima ya Allah kai musu hidima a cikin aljanna ya Allah ka tsalkake musu gidansu na aljanna ka gyara musu shi ka ba su shi ya Allah tare da mu Allahumma salli wa sallim wa bariki wa anhum ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen Allahumma asli Allahumma asli اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح ذاك بيننا وجمع فرقتنا وألف بين قلوبنا واجعل نيجيريا آمنة مطمئنة واجعل نيجيريا آمنة مطمئنة يا رب العالمين واجعل بلدنا سوكتو آمنة مطمئنة سالمة من كل فقر وجوء ومصيبة يا رب العالمين وارزق أهلها وارزقها وأهلها رزقا حسنا واسعا يا رب العالمين وجعل أعداءها وأعداء أهلها خاسرين مذلين وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فرده إليه ووفقنا اللهم لما تحب وترضى واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم ووفق اللهم أبنائنا وأبناء أبنائنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات